mu zagaya foto na goma sha hudu za mu ga yadda gidiyan ya farfashe gumaka ana samun wannan labari a cikin littafin alkalawa sura shidda aya ashirin da biyar zuwa ta talatin da biyu gidiyan ya gane da allah ya yi magana da shi cewa za shi yi yaƙi da madiniyawa kuma shi samu nasara bisa gare su ya yi mamaki yadda Allah za shi yi haka. Uwayen Gideon da sauran dangin shi sun gina bagadi domin miƙa hadaya ga gunki, wato Ba'al, wanda shi ne Allahnsu. Suna da wani gunki kuma mai suna Ashera. Allah ya ce ma Gideon, Ka rushe bagadin Ba'al na Ubanka, ka kuma sassara gumkin Ashara da ke kansa. Da daren nan, Gideon ya zaɓi mutum goma daga cikin bayan shi, suka rushe bagadin Ba'al kuma suka sassare ashara da ke bisa kansa. Amma sun aikata wannan da dare domin kada mutanen gari su ga an rurrushe alloli wato gumakansu waɗanda suke bauta ma. Washi gari sai mutane suka gan abin da ya faru, kuma suka yi baƙin ciki, suka gane da ba shakka Gideon ne ya rushe gumakansu. Jama'a da yawa suka tafi gidan Uban Gideon, suka kiraye shi, suka ce mashi, ya fitar da Gideon, ya kawo shi wurinsu. Suka ce za su kashe Gideon sabili da abin da ya aikata, amma Jos ya ce masu, Don mi Ba'al yake bukatar ku yi mashi ramuwa, ku bari manan, ya taimaki kanshi. shi. idan shi Allahn gaskiya ne, to, ya yi ramuwa ga wanda ya rushe bagadin shi, sa'an nan mutane duka suka tafiyarsu. Daga baya, Gideon ya faɗa ma jama'a dukan irin abin da Allah ya ce shi yi. Jama'a suka kasa kunne ga Gideon har wasu daga cikinsu suka tafi tare da shi zuwa yaƙi da madayyanawa.